very happy. This happy is not my own only entire people of Borno say. sarkin makafin jihar borno alhaji mai bukar abacha kenan ya bayyana farin cikin sa kan sanarwar da gwamnan jihar honorable kashin shatima ya masa na kasancewa ɗaya daga cikin masu ba shawara na musamman kan harkokin miskinai a jihar wannan dai shine karo na farko da wani miskini a jihar borno ya samu irin wannan mukami na kasancewa ɗaya daga cikin babban masu baiwa gwamnan jihar shawara duk da cewa sun daɗe suna neman irin wannan dama amma hakan bai samu ba gwamnan ya da ya bayyana mai bukar abacha ne a matsayin babban mai ba shawara kan harkokin miskinai a daidai lokacin da basarakin da tawagarsa suka yi da fifi zuwa fadar gwamnatin jihar don karɓar tallafin naira dubu goma goma da gidauniyar dangwata ke rabawa masu kananan ƙarfi da matan da suka rasa mazajen su da kuma miskinai gidauniyar ta dai keɓe naira miliyan ɗari biyar da arba'in da za a rabawa waɗannan jama'a da ke ƙananan hukumomi ashirin da bakwai da ke faɗin jihar ta bankin masu ƙananan masana'antu da ake kira microfinance bank to ko ta za a tabbatar da cewa wannan rabo ya isa hannun waɗanda aka yi domin domin su tambaya kenan ne wa shugaban babban bankin da ake kira microfinance bank wato hajiya zainab umar kwalo kalla mun yi kamar wata uku muna neman waɗannan mutane har yau da muka fara biyan. kuma kuɗin nan za a biya ta bankuna ne kuma wannan kuɗin ba a yanka commission daga ciki kamar mutane nawa ne za su amfana da wannan tallafi adadin su akan miliyon 540 din nan zai kama za a tallafa wa mutanen borno dubu hamsin da hudu na dai fito daga waje inda na hango wasu mata da ƙananan yara a zone wadda Allah ya jarabta da rashin gani na kuma so mu tambayar su ko ya suke ji game da wannan tallafi da suka samu sunana ya kura bulama umar yau kuma bulama gashi na gan ku a nan wajen shirin na dan eh, gidan da dan gwate eh. kun samu kun karbi albun da kun samu mun karba mun gode ana amfana Allah ya saka mana da alheri ah, ah. madalla kamar akwai abin da za ku yi da wannan kuɗi ganin cewa ba wai abu ne mai karfi sosai ba ha za a rasa ne alhamdulillah za a rasa abin da za yi ne alhamdulillah mun gode za ki za yawa ga mama na gaba eh, za mu ci za mu sha za mu yi sutura kuma haya za mu yi ga bamu da gida muna cikin haya muke haya muke biya ai kaji ba eh. yawa to ma gashi duk Allah ya jarabce ku kuma da rashin gani ya kuke ji ne ganin cewa an tallafa muku da wannan dan kankanin kuɗi alhamdulillah wallahi mun ji dadi wannan mun ji dadi abu mun ji dadi abu baba mm, Allah ya saka musu alheri wannan duk yayan ku ne yayan mu ne duk yayan mu ne duk kin mu ne